Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Murtala Faruk sanyina ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Kafin ku ji ah, abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai. shugaban amurka joe biden ya yaba da yarjejeniyar da aka cimmawa a yayin taron kare muhalli na cop 28 a jiya laraba dakarun isra'ila suka ce an kashe sojojinsu goma a yayin wani gumurzu a arewacin garin wato zirin gaza hukumar abinci ta duniya ta yi gargadi a jiya laraba cewa akwai bala'in yunwa da ke shirin afkawa sudan To bayan labaran duniya za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta amince da wasu daga cikin korafe-korafen kungiyar malaman jami'o'i da manyan makarantun kasar da a can baya suke haddasa yawan yajin aiki. Ba wai wannan kawai tsarin albashi ba, majalisa kuma ta da akan cewa jami'o'i za su rika dokan ma'aikata da kansu su gani suke so ba tare da sun samu dama kwaiwai ba ba. a arewacin kasar kuma gwamnatin jihar kebbi ta samar da kayan aiki ga 'yan sa kai ta yadda za su iya taimakawa wajen yaƙi da 'yan da kayar baya da suka addabi yankin sati ɗaya da ya gabata mun raba motoci ga jami'an tsaro sannan ga mashin suma talatin ga 'yan banga domin taimaka ma jami'an tsaro domin a kawo zaman lahiya a cikin jiha za mu kawo muku shirin domin iyali wanda kashi ne na biyu na bitar wasu muhimman batutuwa da shirin ya kawo muku tun daga farkon wannan shekara ta 2023 da muke ban kwana da ita to amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna jama'a barkama da asuba ga labaran mai karantawa hawa sharif Shugaban Amurka Joe Biden ya yaba da yarjejeniyar da aka cimmawa a yayin taron kare muhalli na COP28 da yake wato da ya ce hanya ce mai muhimmanci da za ta bulle ga cimma bukatu da ake da su a kan yanayi. cikin wata sanarwa da aka fitar a jiya laraba shugaba biden ya yaba ma yarjejeniyar da karan farko ta samar da amincewa kan gushewa daga makamashi da ake haƙowa da ke yin illa ga duniya da al'ummarta da amincewa ya samar da tsakakakken makamashi har ninki uku a duniya baki ɗaya zuwa shekarar 2030 zuwa sama to sai dai shugaba biden ya ce har yanzu akwai aiki a gabansu wajen cimma ƙudurorin da aka sa a gaba. a jiya laraban ne wakilai daga kasashe kusan 200 suka amince a yayin babban taro kan yanayi na majalisar ɗinkin duniya a dubai na yin ƙaura daga amfani da makamashi da ake haƙowa daga ƙarƙashin ƙasa. a jiya laraba dakarun isra'ila suka ce an kashe sojojinsu goma a yayin fafatawa arewacin zirin gaza a hankoran da take yi na ganin bayan mayakan hamas daga doron kasar palestino yayin da shi kuma shugaban amurka joe biden ya gana da iyalan amurkawa da hamas ke garkuwa da su a jiya laraba dakarun isra'ila sun ce sun kai hari kan wurare har 250 a 'yan kwanakin nan da suka shige hare-haren da isra'ilan ta kai sun hada da kai hari akan abin da sojojin suka kira wani ayarin hamas da ke shirin kaddamar da hare-haren makaman roka akan isra'ila a yayin wani gumurzu a gaza sojojin isra'ila sun gano gawawakin mutane biyu da hamas ta yi garkuwa da su a harin da ta kai a watan oktoba da ya janyo mai da martanin sojin isra'ila wani mai magana da yawun dakarun rundunar tsaron isra'ila ya ce hamas na rike da mutanen da ta yi garkuwa da su a gine-ginen ƙarƙashin ƙasa a yankunan da ke cunkushe da jama'a a sassa daban-daban da ke gaza abinda ya sa ayyukan ceto ke da sarƙaƙiya amma ya ce hakan ba zai sa isra'ilan ta yi ƙasa a guya ba a ƙudurinta na kubutar da dukkan waɗanda aka yi garkuwa da su shugaban sojin pakistan yana birnin washington a wannan makon inda yake neman agajin amurka game da abin da islamabad ta yi zargin cewa makwabciyar ƙasar ta afghanistan ta zama wani tudun mun tsira ga 'yan ta'adda kwararru a harkar tsaro sun ce janar asim munir na kokarin jin ra'ayin jami'an tsaron amurka don su amince cewa kungiyoyi irin su tariq al-taliban ttp da kungiyar fafutukar kafa a kasar musulunci ta khorasan ask ba wai kawai barazana ne ga pakistan ba amma barazana ne ga tsaron ita kanta amurkan da sauran duniya shugaban cibiyar wilson da ke kula da harkokin kudancin asia michael colgman ya lura cewa ko da shike pakistan na bukatar tausayawa amurka da damuwar da ta nuna kan yaƙi da ta'addanci akwai hulɗa tsakanin dakaran amurkan da na pakistan da ta hada da haɗin gwiwa a yaƙi da ake da ta'addanci na tsawon shekaru shekaru da ma matsayar ilimi wato da ma matsayar ilimi da bayar da horo ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to nan ba da jimawa ba hawa za ta sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu to amma kafin nan Majalisar Zartarwa ta Najeriya ta yanke shawarar cire malaman jami'o'i da manyan kwalejojin kasar daga tsarin biyan albashi na bai ɗaya na ma'aikatan gwamnatin tarayya wato IPPS wanda yana daga cikin abubuwan da ke haddasa yajin aikin malaman jami'o'in tsawon shekaru. Wakilin mu Umar Faruk Musa ya tattauna da ministan ilimi Dr. Yusuf Tanko Sununu dangane da dalilan sauya matsayin gwamnati kan wannan batu. Abin da ya faru shine cewa akwai tsarin albashi da aka yi wanda yake ake biyan ma'aikatan Najeriya a ciki wanda yake shine ta hanyar tsara albashi waje guda a biya su tsarin IPTIS wanda yake shekaru da yawa da suka wuce ana ta takaddama tun da abin da ya faro tsakanin malaman makarantun jami'a da manyan makarantun na kasa baki daya wanda yake suka nuna matsalolin da ke tattare da biyan albashin su ta wannan tsari ne Za haka suka nemi gwamnatin tarayya a kan a fitar da su a cikin wannan tsari din ta biyan su albashi ta hanyar RDIS wanda yake wannan ya yi sanadiyar samun yajin aiki da aka yi na ƙasa majalisar zartaswa ta ƙasa ta dubi wannan tsari din bisa ga abubuwan da suka gudana da kuma ƙudurin shugaban ƙasa na samar da ilimi wanda yake ingantacce ba tare da an samu tsaiko ba saboda yanayin yajin aiki za ga majalisar zartarwa da yanke hukunci akan cewa a fitar da malaman jami'o'i da sauran manyan makarantu na kasa daga cikin wannan tsarin na biyan albashi na bai daya ta hanyar IBCIS. Ah, kuma aka ba da cewa ma'aikatan ilimi ta kasa da fito da tsari wanda yake zai tabbatar da biyan albashi na malaman jami'a da sauran manyan manyan makarantu ba tare da an samu cikas ba kuma a kawo tsari yadda yake za a ka dokoki wanda yake za su hana a yi da hana wajen biyan wannan albashi eh, ta hanyar yake za a tsara a wannan alama ce da ke cewar an yadda malaman jami'o'i da a makarantun ne kenan su rika aiki biyu a lokaci ɗaya suna karɓar kuɗaɗe ta fannoni daban-daban? ba wannan ba haka bane tsarin ya kawo ko wasu abubuwa da suka shafi malaman mayan makarantu wanda yake tsarin ICCIS bai zo da su ba to don haka da aka cewa kuma akwai ba wai wannan kawai tsarin albashi ba majalisa kuma ta da akan cewa jami'o'i za su rika dokan ma'aikata da kansu su ga suke so ba tare da sun je sun samu dama wai ba na wajen dokan malamai lokacin da malamai suka wuce to za su amfani da wannan damar su sake dokan waɗanda yake za su cika guraden waɗannan suka bari hali yanzu idan malami ya bar jami'a zai da dogon lokaci kafin shugaban jami'a ya samu dama a amince masa ya dauki malamai wannan ya kawo cewa yana kawo cikas da sha'anin tabbatar da sha'anin ilimi na karantarsu a Najeriya. Wannan yana daga cikin abubuwan da aka duba kuma aka gyara a kansu. Wannan dai wani yunkuri ne na shawakan malaman jami'i su daina magana yajin aiki ko? A ba wai kawai din su daina yajin aiki ba, hanyoyi ne da na tabbatar da cewa ilimi ya samu kulawa na musamman ga wannan gwamnatin domin kawo tsari da yake da a bada tsari wanda yake zai daure ya kuma kauce ma yawan aiko da ake samu na yajin aiki. ministan ilimin najeriya dr yusuf tanko sununu nan a zantawarsa da wakilin mu umar faruk musa to kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka kai tsaye daga nan washington dc yanzu kuma ga hawa ta dawo da karashin labaran duniya Hukumar Abinci ta Duniya ta yi gargaɗi a jiya Laraba cewa akwai bala'in yunwa da ke tafe da ke shirin afkawa Sudan. inda watannin da aka shafe ana rikici da tashin farashin kayayyakin abinci da karancin girbin amfanin gona ya sa mutane da dama fadawa yanayi na yunwa da ke buƙatar agajin gaggawa. mai magana da yawon kungiyar ta wpf a sudan lenny kinsler ya shaida manema labarai cewa a halin yanzu da yake manin mutane miliyan 18 ke fuskantar matsananciyar yunwa a sudan adadi da ya kai yawan daukacin al'umma kasar netherlands ya kuma ninka har sau biyu akan yadda adadin yake a daidai irin wannan lokacin a bara a tsakiyar watan afrilu ne dai fada ya barke tsakanin sojojin sudan da dakarun katakwana na rsf da ya daidaita mutane miliyan shida a ciki da kokarin da aka yi ta yi domin ganin an yayyafa wutar rikicin ruwa dai bata kai ga nasara ba wata kungiyar masu yin kutse a rasha da ukraine ta yi imanin tana aiki da sojojin leƙen asiri na rasha sun yi ikirarin alhakin yin kutse ga babban kamfanin sadarwar ukraine kivstar hukumar tsaron ukraine ko kuma sbu ta faɗa a jiya laraba cewa suna nan suna ƙoƙarin gyaran na'urar sadarwar ta kamfanin na kivstar an dai kai harin ne tun a ranar talata lamarin da ya haifar da daukewar na'urar sadarwa daga kamfanin na kevstar da ke da masu amfani da shi miliyan 24 da ya sa suka gaza magana ko sako da wayoyinsu bayan wani harin makami mai linzami kira ballistic da ya raunata mutane sama da hamsin kungiyar masu kutsan mai suna solyevskyok ta dauki alhakin kai harin akan kafar sadarwar zamani ta telegram inda ta wallafa hotunan yadda ta samu kaiwa ga na'urar kamfanin na kevstar Hawa Sharif kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To idan muka koma bangaren rahotannin namu kuma gwamnatin jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya ta samar da babura sama da 700 ga 'yan sa kai da 'yan banga a fadin jihar domin ba su damar taimakawa jami'an tsaro wajen yaƙi da matsalar tsaro da ke addabar jihar muhammad nasir na ɗauke da ƙarin bayani tun bayan lokacin da gwamnonin jihohin arewa maso yammacin najeriya suka haɗu tare da ɗaukar ƙudurin yin aiki tare domin shawo matsalar rashin tsaro a yankin har yanzu ana samun rahotannin kai hare-hare a wasu jihohi abinda ke nuna tsugunne bata ƙare ba to sai dai kamar yadda wasu mahukuntan ke cewa suna kokarin magance matsalar ta hanyar ɗaukar matakai daban-daban jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya na daga cikin wuraren da bayanai ke nuna cewa jami'an tsaro na banga na ba da gagarumar gudunmuwa ga sha'anin tsaro abinda kuma shugaban kungiyar banga na jihar ta kebbi sanusi ibrahim geza ya tabbatar nasarar da aka samu yan gaske lokal gamman waɗanda suke haddaba mutanenmu a kidnapping a mutanenmu sun gama da su kuna labarin wa'inda suka a hadabi mutanen mu a dankosagu su ma haka a nan yankin banza kalgo arewa local government akwai wani jagoran bandit wanda yake jagorancin haddaba mutanenmu wanda ya kira dogo oro shi ma mutanenmu sun gama da shi bisa la'akari da hakan ne yasa gwamnatin jihar ta samar da babura 730 domin rabawa jami'an na banga baya ga wasu motoci da gwamnatin ta baiwa jami'an tsaro na gwamnati kwanan nan gwamnan jihar kebbi dr nasir idris lokacin da yake hannun ta baburan ya bayyana cewa Wannan watan da muke ciki inda aka fito sati ɗaya da ya gabata mun raba motoci ga jami'an tsaro mota 27 sannan ga mashin su ma 730 ga 'yan banga domin taimaka ma jami'an tsaro domin a kawo zaman lahiya a cikin jiha shi samun mun ga ya dace shugabansu shi ma cikin rabin motocin da muka yi mun ba sabuwar mota ilox ba saboda komi ba domin ya ji daɗin zagayawa a jiha yana ganin abin da mutanensa suke Shugaban kungiyar banga a jihar Kebbi Sanusi Ibrahim Geza ya ce samar da baburan faduwa ce ta zo daidai da zama. Su ne muke ta kuka a kai ne saboda su 'yan banda su ne suke amfani da shi kuma baburan da aka kawo wa'anda suka fi wa'anda banda suke amfani da shi ne. Ko bayan waɗannan baburan shugaban kungiyar ta banga ya ce akwai tanadi da gwamnati ta yi musu. E kwarai a hakikanin gaskiya jiya ah, an kira ni kabinan ofis na karɓi stok na wasu bindigogi a jiya ne na kai su police headquarter domin sa kifin kafin su ma a raba su to ko wannan abun zai yi tasiri wajen samun sauƙin matsalar rashin tsaro a jihar detective awal baladir mai iya masanin tsaro ne a najeriya to wannan yana ɗaya daga cikin wato ƙoƙari da hoɓɓasa da gwamnonin arewa suke yi idan babu wayannan jami'an tsaron na sa kai to su ma jami'an tsaron gwamnati ba za su iya ba saboda ba su da yawa kuma ba a ko ina suke ba kuma ba lalle ne sun san sako da loko na kowane bangare ba to wannan gaskiya zai taimakawa harkar jami'an tsaro kwarai da gaske. Duba da yadda lamura ke tafiya a wasu jihohin Najeriya inda siyasa ke yin kane kane a cikin lamura ya sa masu lura da lamuran yau da kullum na fatar cewa kada a saka siyasa a cikin wannan lamarin ta yadda zai amfani jama'ar da aka yi domin su. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir, to kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mota VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah Allah kai ne na roƙa baro Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku da fatar an shekarar lafiya alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta ukun karshe a shekara ta 2023. A ci gaba da waiwaya maganin mantuwa da tunawa masu sauraro yunkurin da shirin domin iyali ya yi na haska fitila da kuma nazarin matsaloli da ke ciwa al'umma tuwa kwarya da nufin jawo hankalin masu ruwa da tsaki su ɗauki matakin kawo sauyi shirin ya nemi jin inda al'umma jamhuriyar niger ke buƙatar ganin hukumomin ƙasar sun sa gaba da kuma ƙara mai da hankali a kai a wannan shekarar batutuwa da suka ambata sun haɗa da matsalolin tsaro harkokin ilimi shan miyagun ƙwayoyi samarwa matasa aikin yi da dai sauransu. Kada in kai ku da nisa ga abin da waɗanda wakiliyar mutamar abari ta da su ke cewa. sunana malam nuru malam hamisu a nan garin da magara dangance da wannan shekara an fuskanci kwarai kalubale na rayuwa fiye da ma yadda ake zato in kika dauka akan mu nan Nijar duk wani abu wanda talaka zai ji daɗin rayuwar shi to ko menene daga bara zawa bana kuɗin shilin kawai yanzu a takaicen takaice kaka ce muke ciki yanzu da kaka hatta da hatsi akan same shi dala tamanin dala saba'in dala goma to a yanzu kakan hatsin ɗari da ishirin ɗari da talatin ɗari da arba'in gujiya da ake siya a kaka a siya ta dala hamsin sattin yanzu dala ɗari komi ya ƙara kuɗi gaskiya an fuskanci kalubale a ƙasai akwai matsala ta tsaro kuma mu kanmu kullum ana fara saboda ana shigowa ga an bar kayan shaye-shaye batik ɗiyan samari in kika ga sirri mai goma suna tahiya takwas daga cikin su in kika duba akwai abin da suke sha na biya gwangwawi man iri tashi hankali da ɗanka kana ta maka ɗanka kana kaf da shi gashi kana fama abin da zaka ruwa ma kanka asiri sai ɗan yaje je ɗauko maka wata magana da ba ita ba tashi hankali wani irin ya wuce in yaro na kwaleta ya Allah Allah kake ka ga ya je ya zo in makaranta ya tafi hankalinka a tashi so kace he ka ji shi sannan hankalinka ya kwanta makaranta kanta da ake yi wannan makaranta ta boko diba ga irin abubuwan da ake fuskanta a cikin ta diba gani makarantar kanta yanzu a ce ina da misali yanzu yaro takwas a makaranta a matakin firamare kowane yaro daya sai an biya mashi jikka guda kuɗi na uwan yara saboda sayan na kushe saboda sayan eh, alli sayan eh, abinda da za a goge tabulo wani mai gaji wani sauransu kowane yaro ɗaya ga rayuwa ta yi tsada ina da biyu a matakin sakandare kowanne ya an biya mai jikka biyu biyu to kun ga ɗan lisi to wani irin tsari ne magidanci zai yi wanda za a sassarta amma ya kamata a duba a gani gaskiya rayuwa ana cikin mugun tsananin rayuwa ba ma tsani na wasa to kiran ma zuwa ga gwamnati a nan muna kira ga gwamnatin mu a wayo-wayo saboda a yanzu a nan ƙasa duk wani hanya da kika sani kowace iri ce wanda talaka zai ji daɗi wallahi a ta ce gwamnati ya kamata ya dubo in wakilai ne yasa to ya wai-wai-wai wannan wakilan nashi lalle bana gwamnati an ringa sai da hatsi ma mai rage a meri amma da abin da ake kaiwa ba zai ishi ba karce guda wanda yake da kai sama mutum da dubu da wani abu magiranci dubu da wani abu sai a kai abin da ba zai ishi mutum talatin ko mutum arba'in ba a wannan wata to ya kamata gwamnati ta duba ta ɗora sikeli ta auna abinci a hannun manoma ta sa tallafi ta maido ta tabbatar da abin da ake saidawa ya yi ga inda ya kamata sosai a sa ido akan haka kuma harkar karatu duk kasar mun yi kowace kasa arziki a duniya menene arziki muke da arzikin matasa mutanen ƙasar mu saboda mutum miliyan goma sha bakwai matasa ne a tsaya a nema aiki a basu hatta da wanda suke tsare a gidan kurkuku ka ajiya kawai a tsare su haka a koya wani kafinta wani aikin moto wani sudir wani abu ƙungiyoyi su je a duba a gani wanda yake da ƙaramin laifi a gyara a gyara shi a hudu shi kar a kai barawa akuya a gama da barawar raguni harkar ilimi tana buƙatar kulawa kwarai nan jihar da magana yanzu a jarrabawar da aka yi matakin shiga jami'a na bana jihar da magana din nan baya ta su kuma yara suna da sun karatu ya kamata a gyara Aishatu to wannan shekara dai ta bana dai ta zo ta wuce dai yanzu dai dai mu ce alhamdulillah amma a cikin wannan shekarun dai mu dai gaskiya matsala ke da kwai ba kaɗan ba matsala fanni fanni kala kala ga matsalolin abinci ya yi tsada ga matsalolin rayuwarmu dai haka ga mazajen sun mutu an kalkashe mu mazaje an kalkashe mu mu ɗiya ga sun an bar mu da marayu abin da nake jan hankalin gwamnati gwamnati ta samu ta taimaka mu da mu da iyalanmu ga rayuwa tsada ga likita gali kwalkin ma da muke dan kwadai in mu sun shiga su zama wani abu su dan taimu tallafa mu ita ma da lakwalkin ga nan duka tana tangal tangal ga wannan tashin hankalin tashi tashi hankalin da ake an kalkashe yara duka an bar mu da marayu ga lakwal ba ta kirki ba ga likita in mu bisir lahiya an muka je kawai maganin matsalolin sayan magani ma tashin hankali ne musamman ma a cikin wannan harkokin matsalar da mu mata yanzu mu mata gashi nan wahala muke sha shi bin da jarin kirki gwamnati ta samu ta tallafa mu ta sama mu mu jari mu mata musamman mata a cikin kashi ɗari mata tama kashi tamanin duk mata ne suke shan wahala da ɗiyansu da yara marayu an bar su suna wahala ana guje-guje duk in ka zo kai ne arman ɗiya kai ne ba su abinci kai ne biya musu kuɗin lakwal dukka abu kuma babu sana a kirki babu sani a kirki to muna roƙon gwamnati dan Allah dan annabi ta mai da hankali wajen mata a taimaka ma mata musamman ma mata wanda mazazan suka mutu an kashe musu ɗiyansu an kashe musu yara ga sunan muna ta wahala da yara kuma babu sana'a da za mu yi rikakka mu kama ɗiyanmu mu biya musu lakwal a ba su jari a taimaka sunana irubaro shamsuddin muna tuni da cewa eh, alkawarin da gwamnati ya yi eh, musamman saman eh, abin da ya shahi aikin matasa tattalin arziki na ƙasa da kuma harkan ilimi Eh, abinda za mu kara tana ma gwamnati shine cewa alkawura abin da ya shahi kamar da zancen da na yi matasa abu ne mai kyau eh, a kara duba yanayin da matasa suke ciki eh, duba da irin yadda ɗalibai yanzu kowane lokaci ga sanan sai yawa suke za a digiri digiri diplom iri-iri Eh, alhali matasa sun kare karatu kuma suna bukata a sa su a yanayi mai kyau da cewa su samu aikin kenan abu ne wanda ya kamata a yi mai duba na musamman sannan kuma aka koma bangaren tattalin arziki za a ce mutane sun fuskanci matsi na tattalin arziki abin da ya shayi kasuwancin su abin da ya shayi sori kenan shi ma abu ne wanda ya dace a ce an sake dubawa saboda a tallafa ma al'ummar kasa su samu sassauci da sauƙin rayuwa Eh, inda aka duba kullum cikin tattalin arziki kasar nijar eh, tana da arziki na kasa za a ce zinare ne za a ce man fetur ne da dama to amma eh, ba a ganewa cikin yanayin da ɗan nijar yake rayuwa kenan ana iya sa matasa su samu aikin ko kuma a tallafa musu tunda akwai da yawa sun yi ilimi saman ya ne za a yi aiki su yi aiki a ma'aikatar soras ko kuma su taimaka dai su masu su sa hannunsu kenan tunda sun yi wannan karatun a ba su dama a sanya su su samu aikin ta wannan bangaren bangaren eh, ta'addanci wanda matasa suke ta shiga ciki yau idan aka yi duba mine ne yake sa suna shiga ciki rashin wannan aikin ka yi karatu eh, ka kare ka cancanci a dauke ka ba a dauke ka ba kenan a sayan da za a yi a forma wannan ɗaliban a taro su a yi wayan musu da kai abu ne mai matukar muhimmanci wanda zai ba su dama su zo su kama aikin kasa su yi kishin ƙasa kenan a kori ta'addanci a cikin ƙasar Nijar. Bangaren shaye-shaye shi ma dai abu ne wanda eh, gwamnati ya kamata ta ƙara kaimi eh, ta ƙara ƙoƙari wajen eh, wayar da al'umma duk da cewa akwai wasu ƙungiyoyi da dama a cikin jihohi wanda suna ƙoƙari akan wannan kenan ya dace gwamnati shi ma kama musu ya ƙara ba su goyon baya da tallafi wanda zai ba su dama dama su wayar da matasa saboda shaye-shaye za ku gani matashi cikin shekarun 25 da shida ya shiga al'amarin shaye-shaye kun gani wannan ba a sa ran eh, ya yi gobe mai kyau kaɗan kenan daga cikin abubuwan da suka tsone wa al'ummar jamhuriyar Nijar ido a farkon wannan shekarar sai dai babu shakka lamura sun sauya bayan juyin mulkin da aka yi watanni da suka shige. Sabili da haka za mu sake komawa domin neman sani da haska fitila kan abin da ya shafi ci gaban iyali da gina ƙasa. Muna godiya ta musamman ga wakiliyar a Bari da ta ba da gudunmuwa ya yi kallabin shirin a wannan shekarar mai karewa. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana, mu sake shigowa da waɗansu batutuwan. Kada ku manta. za ku iya samun dukkan batutuwan da muka taɓa wa shirin domin iyali a wannan shekara ta 2023 da ke karewa a shafinmu na intanet ya hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke. ashe mu maza bayu muke ashe mu maza bayu muke amma daɗin bautar muke ji balle an ce bai gida To gaida Grace Alheri Abdu masu saurare kafin mu ci gaba ga wannan sako. har yanzu dai labari ɗaya ne dai wasu suke mamu an kashe su wasu suke mamu suna raye asalin wanda ya kama su daga bisani bayan ina bincike sai aka ce akwai wani soja yana kula da bali local government da gasar local government yana da mugun mulki wani sa'i ma shine yake ba mijina zai zo ya zuga mijina akan wasu abubuwa mijina kuma sai ya zo ya hau kai saboda shi ba mai san tashin hankali bane ina gani abin da duka yi niya dai in dai ba kun sanar ma mutane aka sa kamar buhari ko dai wasu masu iko aka ce ina to a gaskiya za su halakar da ni. Shirin ciki da gaskiya na zuwa muku ne a duk ranar litinin da karfe shirin na safe a wagon Najeriya. Domin bin kadin waɗanda ke zargin an zalunce su. Yaƙi da cin hanci da rashawa har ma da bin gadon marayu. To sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden ya yaba da yarjejeniyar da aka cimmawa a yayin taron kare muhalli na COP28 da ya ce hanya ce mai mahimmancin gaske da za ta bulle ga cimma bukatun da ake da su akan yanayi. cikin wata sanarwa da aka fitar a jiya laraba shugaba biden ya bada ya yaba mai yarjejeniyar da a farko-farko ta samar da amincewa kan gushewa daga makamashi da ake amfani da shi da ake haƙowa daga ƙasa da ke ma duniya illa da al'ummarta. a jiya laraba dakarun isra'ila suka ce an kashe sojojinsu goma a yayin fafatawa a arewacin zirin gaza a hankoran da take yi na ganin bayan mayakan hamas daga doron kasar palestino yayin da shi kuma shugaban amurka joe biden ya gana da iyalan amurkawa da hamas ɗin ke garkuwa da su a jiya laraba dakarun isra'ila sun ce sun kai hari a kan wurare haɗari biyu da hamsin a 'yan kwanakin da suka shige hare-haren da isra'ila ta kai sun hada da kai hari a kan abin da sojojin suka kira wani ayarin hamas da ke shirin kaddamar da hare-hare a kan isra'ilan shugaban sojin pakistan yana bin birnin washington a wannan makon inda yake neman agajin amurka game da abin da islamabad ta yi zargin cewa makauciyar kasar ta afghanistan ta zama wani tudun mun tsira ga 'yan ta'adda kwararru a harkar tsaro sun ce janar asim munir na kokarin jin ra'ayin amurka ne da kuma jami'an tsaranta don su amince cewa kungiyoyi irin su tarik al taliban ttp da kungiyar fafutukar kafa a kasar musulunci ta khorasan isk ba wai kawai suna barazana ga pakistan ba ne amma barazana ne ga tsaron ita kanta amurkan da sauran duniya hukumar abinci ta duniya ta yi gargadi a jiya laraba cewa akwai bala'in yunwa da ke shirin afkawa sudan inda watanni da aka shafe ana rikici da tashin farashin kayayyakin abinci da karancin girbin amfanin gona ya sa mutane da dama fadawa yanayi na yunwa da ke bukatar agajin gaggawa mai magana da yan kungiyar ta wpf a sudan lenny kinsley ya shaida manema labarai cewa a halin yanzu dai kimanin mutane miliyan 18 ke fuskantar matsananciyar yunwa a sudan adadi da ya kai yawan daukacin al'ummar kasar netherlands ya kuma ninka har sau biyu kan yadda adadin yake a daidai irin wannan wannan lokacin a shekarar da ta gabata wata kungiyar masu yin kutse a rasha da ukraine ta yi imani tana aiki da sojojin leƙen asirin rasha sun yi ikirarin alhakin yin kutse ga babban kamfanin sadarwar ƙasar ukraine wato ko hukumar tsaron ukraine ko kuma sbu ta faɗa a jiya laraba cewa suna nan suna ƙoƙarin gyaran na'urar sadarwar ta kamfanin sadarwar na kyivstar To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai can an jima da karfe takwas na safe agogon Najeriya za a ji mu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta taya ne gabatar da shirin sai Dadi Balawe da ya tsara shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Mock. Murtala Faruk Sanyin na ya muku fata alkhairi ma'assalam.